masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin a wannan makon zai mai da hankali ne ka cokan a gasar kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da brazil ke karban bakonci a wannan karo inda tuni najeriya ta soma gasar da kafar dama za kuma ku ji hira ta musamman da tsohon dan wasan da ya lashe wa najeriyar wannan gasa sama da shekaru 30 da suka gabata an fara gudanar da gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 a brazil kuma tuni aka soma ganin kamun ludayin kasashe irin su brazil da najeriya da za a iya cewa sun soma gasar da kafar dama lura da ruwan kwallayen da suka yi najeriya dai ta duke hungary da ci hudu da biyu duk da cewa hungary ce ta fara jefa kwallon farko a cikin minti uku da soma wasa tubar mu soma da jin muhimmancin wannan gasa a duniyar kwallon kafa tare da mai sharhi muzammil alhayola a hirarsa abubakar isa ɗan dago yana da muhimmanci shi ne aji na farko da su matasan yan wasan kwallon kafa da suke fara bugawa kafin su je wani mataki na kwararru a duniya ko kuma wata babbar gasa su tunkare ta wannan gasar da yan kasar shekaru shida ake kiranta sanda aka fara ta amma ta zama sha bakwai kuma bayan ita sai ta yan shekaru ashirin daga nan kuma sai babbar gasa gasa ce take share fage ta yan wasa wacce take nuna musu kan cewa nan fa ko gaba a wani kalubale da su fuskanta irin na manyan wasanni na kasa da kasa. akwai misalin fitattun 'yan wasa ne a duniya da suka fito daga nan ai suna da yawa an ka ɗaukan maka kana magana duniya a yanzu akwai irin su Toni Kroos wanda yake na Germany ne yake buga yake buga club din Real Madrid akwai irin su Casillas su Zabi Hernandez duk yan club din wanda yan kasar Andalus akwai su Ronaldinho wanda sun dena ba duk sun buga wannan gasa su Neymar din wanda yake suke kan buga duk sun buga wannan wasannin idan mun dawo nan Najeriya kusan zaka iya duba shi mataimakin mai horarwa Nduka Obade ya buga wannan gasa ga abin da ya zama dan ka ɗauko irin su Kano su Oru Nkrumah dukkanin su duk sun buga irin wannan gasa kuma ga abin da suka zama a duniya to kaga gasa ce wata zaka ce tana fito da yan kwallo wanda kuma za a iya cewa suna iya kasa yawan su waɗanda suke a can irin mataki na sama nan sun fi yawa ma akan waɗanda ba su buga irin wannan matakin ba saboda irin gogewa da suka samu fi wanda za a ce kawai sai a babban kungiya Najeriya ita ce ƙasar da ta fi kowace lashe wannan gasa bayan da ta samu nasarar daga kofin sau biyar yayin da ta zo na biyu sau uku sai Brazil wadda ta ɗauka sau uku yayin da kasashen mexico da ghana ke da guda biyu su to ko 'yan najeriyar sun gamsu da kamun ludayin tawagar a wannan karo ga abin da wasu magoya bayan golden eagle din ke cewa to da farko suna na hamisu suleiman to alhamdulillah gaskiya wannan tawaga ta kwallon kafa ta najeriya ta wanda 17 ta ba da matukar mamaki kasancewar irin wannan babbar kwallo da suka ci wannan ƙasa ta hungary kuma gaskiya wannan 'yan bal sun nuna hazaƙa sosai kasancewar yadda muka takure ƙasar hungary ba sa iya kodayi mana a takin ɗin da za su iya uzaifa suleiman eh na ga takun bal ɗin lalle in allah ya da in dai abin da suka yi kamar wasan da suka bal da suka buga jiya to da gaske za a samu nasara abin da aka sa a gaba na yadda da su ɗari bisa ɗari tunda kowa yadda a zuciyarsa ya sa yadda zai yi kamar yadda ta faru dai a wasan da najeriya ta buga babu zato babu tsammani ƙasa ta yunkuro kuma ta shiga gaban hungary hakan ta samu ka sake tambayar muzammil alhayola ko shin sun yi tsammanin ganin haka ba wani mamaki duba da daman hasashe da ake ta yi najeriya tana cikin kasashen da ake gani za su iya yin wani abin a zo a gani duba da yadda tarihin gasar yake a sai yan shekaru kasar shekaru goma sha bakwai najeriya kusan ita ce kasa ta daya wata za a ce ta fi kowace kasa ma dauka a wannan gasa da aka riga aka fara ta wanda kusan wannan shine karo na goma sha takwas kenan da ake fara wannan ba wani abu bane illa iyaka dai uh, ka san yadda magoya baya suke wani lokacin suna son su ga sun samu nasara cikin sauki ba tare da shan wahala ba yanda ke kuma zai wahala a dinga samun irin wannan su masu rawar alhamdulillah dukkanin su kwararru ne gogogo ne ah, wanda shi induka ne ma kaftin na farko da ya fara daga Najeriya wannan kofi a matsayin san wasa yayin da mana Garba kuwa wanda za a iya cewa wannan kusan shine karo na uku ko na hudu da ya je ita wannan gasa to suna da kwarewa wajen iya zakulo yaran ba dole kuma a yaba musu magana ta gaskiya yadda suka shirya yaran sun yi kokari masu horarwa kuma su ma yaran sun yi kokari da irin wato hankalin su bai gama tashi ba har a ce suka dawo cikin hayyacinsu kuma suka samu irin wannan nasara wacce kuma duka al'ummar najeriya su ji daɗin irin wannan salon wasan To abokin aikinmu da ke Jos Tasu Zakari ya zanta da Sani Adamu wanda guda ne daga cikin tawagar Najeriya da ta lashe wannan gasa shekaru 34 da suka gabata. Me za ka iya tunawa lokacin da kuka lashe kofin duniya na matasa shekaru 34 da suka gabata? ba Ai mutum ba zai taɓa manta ba. Kaga abu na farko ne wanda wannan kofin shine na farko. Zama cewa mu ne baƙaƙe na farko da muka taɓa cin ko muka fara cin wani competition da FIFA suka haɗa. To kaga wannan ma magana din sunan mu ya shiga cikin World Book of Record. Wannan abu abun ai abun alfahari ne a gare ni kullum idan na tuna wannan abun zan tuna akan cewa abubuwa da yawa sun faru akan rayuwata da na samu ci gaba wanda shine har yanzu nake dora a kai wani irin kwazo kuka nuna a wannan lokacin da kuka yi nasara a kwazo din gaskiya a wannan lokacin kafin ma mu yi kwalifa don sai muka kwalifa a Afirka don muka tafi farkon macin. Duk lokacin da muka je muna da coach Christian chukwu da coach eh, Silvas eh, broderick da kuma Bala Shamaki. Kaman eh, Christian chukwu a lokacin shi fitaccen dan kwallo ne wanda kowa ya san shi. To mu ma sai muna kallon shi akan cewa ah, ga wannan mutum yana kusa da mu ai abu ne mai na ci gaba. Kuma shi ne kowane lokaci yake ga mana akan cewa wannan wasan fa ba wasa bane na wasa. Shi yake nuna mana kan cewa da mun buga Yusufon mun tattafi kasashe na turai da yawa kafin wannan wasan. Sai sai nuna mana kan cewa wannan wasan daban yake da wancan da aka cewa wannan wasan musan cewa wasa ne wanda muka yi kokari muka ci shi dan duk abin da muke nema a duniya za mu iya samun shi ko akwai bambanci tsakanin tawagar ku ta wancan lokaci da tawagar yanzu a akwai bambanci da yawa ma mun riga yawancin mu kafin wannan abu mun riga mun gogoge yanda abubuwa suke a wannan wancan lokacin zaka cewa yaro yana kankani zaka Allah ya bashi basira babban basira da zai zama cewa zai iya bugawa a ko ina bo amma an ka duba cewa yanzu wannan tawagar tasu ta yare yaran nan yawanci zaka cewa kaman bol din ma ta canja so yawancin zaka cewa tarbiyya da take biyawa daban ne da irin ta da da ta mu za gani cewa ko irin komai muna hadawa za ga bol din afirka ne bol din najeriya ne bol din duniya ne duk za mu hada bol yawanci zaka cewa za ga kwacawa za a hada wannan da wannan a fito da wani abu a da za cewa mu basiran mu ita ce take fitar da mu lokaci kwacawa za su dan taimaka kaɗan mu fita da kanmu amma yanzu za cewa basira yawancin yan kwallon suna nan ne amma kwacawan su ne suka fi yin kawo basira din so idan ka samu dan wani dan tangarda daga wajen coaches za ga samu damuwa Najeriya ta samu nasara a wasanta na farko ko da Hungary a Brazil ko akwai wasu kurakurai da ka hanga da ya kamata Najeriya ta gyara kafin wasanta na gaba. Eh ka gani yanzu yadda kwallo take dama duk wani maji da aka buga in aka gama shi farkon wani maci ne an gama wancan yanzu ya fara tunanin wannan kuma abin ya mana daɗi da muka fara ci kowane tim da za ku haɗu da shi yawancin mu yan Afirka kamar anan European teams ba sa ba mu damuwa da yawa amma yawancin tim da suke zuwa kamar daga irin South America yawancin irin wayannan teams sun fi ba mu wahala dole ko ya zama da cewa next match za mu yi kada mu yadda akan cewa wannan matchin ya mana sauki duk matin da zai zo mana sabon maci ne to da haka mu dada dagewa amma dole kocin ya zo magana kamar irin uh, tactical plans nashi zai ya uh, duba opponent din da zamu duba cewa menene tactical plan din su wannan tabbata sun mu suna da dan uh, technical ability din su yana da kyau amma irin dai tactical discipline nasu shine da za dan samu damuwa but amma kocin na tabbata in ya gadin nasu a gaya musu kuma san cewa bangare wanda suka ci daban da timin da sake haduwa da su. To a Najeriya dai a ranar uku ga watan Nuwamba ne za a soma gasar Premier ta kasar bayan tsaikon da aka samu game da lokacin soma ta tun da fari kuma da jin kowane shiri hukumar LMC da ke shirya gasar ta yi a bana Abubakar Isa Dandago ya zanta da shugaban hukumar Alhaji Shehu Dukku. Ka san yadda abubuwa ke tafiya an dan samu dan ah, akasi kaɗan abin ya dan ja lokaci ba yadda aka so aka shirya shi ba. Da mun so mu fara tun ah, watan Septemba 22 amma saboda abubuwan da muka shirya ba su kamar yadda ya kamata ba so dole aka samu aka canza lokacin to ranar ah, monday da ya wuce mun zauna da mu da club club mu yi mitin ah, aka tantance muka bada proposal guda biyu ko a fara 20 na wannan watan ko 28 na watan oktoba amma kulobin yanzu su suka ce a fara uku ga wata yanzu mun sa uku ga wata na november abin da za ta bambanta da ta bara ne ta bambanta mana yanzu na bara ka san an daba gida gurbi biyu ne yanzu ya zama an koma da shi normal ah, gurbi daya a kulob guda 20 kowa ya buga da kowa Latin kaga kowa zai buga match guda 38 kenan a bara ko kowa ya buga match 22 ne to ya batun daukar nauyi wanda shine babban kalubale ko kun samu masa daukar nauyin gasar a bana eh to ai gasar wannan ba ba abu ne da ake samu a rana ɗaya ba ba kasuwa ake zuwa a so wanda ke daukar nauyin wasa ba zuwa ake a tattauna a sasanta a tsaye da a tsaye da kwantiraki da sauran kafin a yi wannan to kuma ka san wayannan wanda suka dauka nauyin wasan ba ma wai kullum ba wani wasanni ba wai dole ne ba suna yi ne saboda suna sun ga abu za su iya ya shiga da harkan polisi din su da sauransu to kuma a bisa bi da abubuwan da ke faruwa a harkan wasan kwallo yanzu a Najeriya yanzu dole kafin ka samu wanda zai samu karfin gwiwa ke zai shigo sai an tattauna sai an ja lokaci sosai yawanci ma wanda suke ciki yanzu inda ba dan yadda da suke da mu ba da cewa sun san cewa ga yadda muke ga kuma yadda abu yake da yanzu kowa ya fita masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa dandago da tasu zakari da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya